gwamnan jihar kano dogo mai tabbasara da dogon kyallo idan ba su zo ranar alhamis ba ko ranar da aka buƙaci su zo ba to akwai wanda aka cire daga ƙarshe shi ne garkuwa cikin ɗan ɗan ba ta saka su za a ɗauko a dawo da su a yi semi final sannan da doka ta ke kenan don ba mu duba ba za mu ba da wasan nan baya ba idan mutum ɗaya ko dan mutum biyu ko dan mutum ko dan mutum goma a ce ana yin gaba ana dawo ba saboda akwai mutane wanda suke su aikinsu su bata su bata zamban ya ci gaba kuma kowa ya gani a nan jihar kano mai girma dubutin gwamna ya zo kuma mai girma gwamnan jihar kano zai zo kuma nan gaba muna sa ran wata rana a ci shugaba ƙasa ya zo kaga wasan nan an daga shi ya ƙara gaba to amma akwai mutane wanda su in ma ƴan kallo ne in ma ƙungiyoyi ne in ma masu hannu da shuru da suke neman su bata to mu Allah ya mana ƙwaƙwalwa wadda ba za mu kuɗi kamata ba sai dai mun mutu in mun mutu kuma wannan ba wani abu ne ba Allah sai kawo ni amma a yanzu dan dan ya sani ko da shi ko babu shi in dai muna da rai muna bai ba kuma lokaci na yi da mu za mu yi abin da muke so kuma don wannan Allah da zai kai inda ba a tsammani to na haka ɗan gaba ku sa ka kada wani lokaci yanzu kuma za mu dinga faɗa za mu dinga faɗa idan fa'idan da girma gwamnan jihar Kano ya sa fa'idan dogon yanzu da dogon mai takwasana dan ni na ci wasu abubuwa daban idan dogon yanzu da dogon mai takwasana ba su ba to akwai garkuwar cuto shi aka buge daga baya za mu ɗauko shi mu da shi akwai ɗan annan ba ta isar ka shi dogon yanzu ya buge daga baya za mu ɗauko shi mu dawo da shi wanda Allah ya bawa shi kenan ya wuce za ka ɗan kallo ɗan shafu ku fahimta nan ku ne mutanen da zamu magana waɗancan zamani iyayenmu ne da ya yi mu kuma ya koya ku duka abin da kuka ce a yi shi ne za a yi da haka insha Allah abin da za a wuce ke bayan ɗin nan kun mai kira su ba su zo ba muka sa rana an kashe garkuwar cindo shi ne aka kashe daga ƙarshe wanda ba hawan shakuwar 'yan sanda ya buge daga ƙarshe dawo da shi sannan daukan ba ta isar ka wannan wannan wannan abu ne wanda ko kana so ko ba ka sa ka yi haka nan za a yi sannan sannan ba ku sani kuma dogon kallu dogon kallu ya kashe dan ali dan allon ba ta isar ka daga ƙarshe shi ma su aka muke da ƙarshe, to su za mu dawo da su za su zo su kanko da jamus din nan a yi zaɓe a yi final ku sani ba cewa ba ku yadda za a yi a ce wasan da yake ci gaba a ce ba za a yi wasa ba don dalilin wani ko dalilin wani yau ko ni ciyaman ɗin na waɗi na mutu to ku sani cewa ba sai ba an yi wannan wasan an ɗora sai dai a ce Allah ya kanka Allah gafarta maka mu gaba muke nema ba bayan muke kuma wasa baya jira don haka ku sani wanda zai fita ba za a iya cewa an ɗauki mota an zo gaban dubutin gwamna gwamna an ce an ba da mota kawai da arewa ba zai yi ba mun gaya muku wasan da kullum ne nasa muke muke ci gaba an kashe garkuwar cindo shi ne na ƙarshe da aka kashe shi babu shagon 'yan sanda ya kashe shi za a dawo da shi ba ƙari za a yi ba ma dogon ƙyalle ya kashe shi za a dawo da shi sai a yi sami final sai a yi final idan Allah ya sa daga cikin wanda aka dawo da su din nan wanda ta final direct wannan daidai ne Allah ne ya riga ba shi ba mu muka ba shi ba hasada wannan suna ta iya kai wani ya arziki ku sani hasada ta wani za ta kai iya wani kai wani ya yi arziki da Allah ɗan kallo da suke jihar Kano da suke wace su ba mu haɗin kai da Allah wanda yake neman cigaban wasan nan ya tafi gaba Allah ka ba mu sa'an da mu wanda dan asuba ka daura hannunka sabon mai daga